مقدم البيانين كو أم ma fasali ne amma ba matashiya da da matashiya sai a rubuta mu a faɗa mu ku rubuta amma ba matashiya fasle mai kawai hmm? wannan irin shi gaba an ce ma fasali ne kaje don ba ka da shi ne kawai ba ka da shi tun da ba ka da shi ya ka gari al-insanu aduhu ma jahila je ba dalili wa amma man adimal bayanai ne kaga wani ne mai zaman wanda ke rafa bayanai nan guda biyu bayanin ji da bayanin gani ko bayanan kalbi wa bayanan lisani fatalika biman zilatil hayawa na filbahimiyya ɗan matsayinsa kamar dabban gida ne dabban ma ba na daji ba don dabban daji ya fi wayo bal hiya ahsanu halan minhu dabbobin gida sun fi su kyawun rayuwa dabbobin gida su kada ci sha menene da bisa niyar gida ta gari ta abin amma dabbobin gida sun fi su ma ka haɗa saniyar gida da su daji فإن فيها ما خلق له سبود إيكا أبون أكالي شيطاني سبود شي من المنافع تنا دا عمباني والمصالح تنا دا مصلحو شي التي تستعمل فيها وانا حكي آيكي دا إيكا أشكوا أن وهذا يجهل كثيرا وانا يغفى بأننا ينا جاهزة تدعمه mimma ta tabi ilaihi baha'in abun da dabbobi ke shiriya gare shi ويلقي نفسه فيما تصف البهائم أنفاسها عنه yana jewa yana wurke kansa cikin fi mata kuful baha'imu da dabbobi ke kamewa rayukansu ke tare rayukansu daga gare shi وإن عدم بيان اللسان idan mutum ya rasa bayanin harshe ko abu kai shirin sa kai bayanin sa duna bayanin kalbi a adima khasatal insa an rasa hakikanin kan adam wa hiya nutqu wa ishtaddat al ma'unatu bihi rayuwa da shi akwai wahala ce to babu man adima khasatal insani da kewaye wa kai da القلب عادم خاصة الإنسان خاصية الإنسان وهي النطق واشتدت المؤونة به وعليه rayuwa da shi da rayuwa a kansa ta kan ji tsanani shi karan kansa ba haka ke sauwa wa azuma ta sarata kuma bakin cikinsa zai girmama wa tsara ta asafuhu damuwansa zai yi tsawo ala rabbin wa raja il khitabi da mayar da magana waye ko haka yake in kana son idan na kuka kai magana masallaci kana je ban kanka masallaci ba ke. A ce alaƙi ya tafi alaƙi ya tafi sai kuma kyalkyale da dariya yi haka ta hannunsa kuma ya san ne hmm? ya lamarinsa ya yara marasa irin lafiya kamar yadda yake shekarar sanar haka kuma da shekarar ko duk da dawon mu ne nan namun daunan ya shiga ciki ina lafiya yahuwa ina nan lafiya kamar yadda faranshi na nan ko kafin shi yanzu ban kaza ɗaliban ne yanka ga ya zo a rage ɗauko shi yayin sana yake abin da ya ce ya san lamarin da ko wata rana nan da wani dan ya zo zai zai burge ne yake malam malam albishirin ka nace go da sai mota na kusan sai mota na yi kaza na yi kaza in ka dako alajin zo da shi masallaci ke kawai nan nan kuma ka kallai ba albarka kuma ina ko shi ma wani babu ko wannan ya shirya min maganan da jima ka san za ka so ka dada da ne maganan masallaci in kana son ba ka zagi masallacin ko ka kushe abin da ake a ciki kan ka san da sani ka ko da ba ka sani ba ya kamata ka san wannan in dai ka kushe wani a masallacin nan ko ka kushe masallacin nan ko ka kushe tsarin masallacin nan alal haƙiƙa har da Allah ban kaunarka. Duk da na gan kana ga makina to Allah ya yi masa tunaninsa ya gurɗe a kan ina tsakiyar san masallaci sai kenan duka komai ya fari. in ba akwai maganar da za ka faɗi da kamata ka faɗa masa sarki ana fi ban ganka masallaci ba sai fashe da ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ba ne ta lafiya ko kuma ce Allah shi bai ba أو الله كما شيما الذي ليس كما قد عليه كل سوى به في قومه لما هو ذاك ما شيء في قومه ليس لا يا يا إن كان تفضل واشتدت ما واشتدت المعونة به وعليه وعظمت حصلته وكان تعصفه على رد الجواب ورجع إلى الخطاب فهو المقعد كان رأيان يتكسن غربوني الذي يرى ما هو محتاج إليه هنا كلام أبن بكي بكاته ولا تمتد إليه يده ولا رسله نعم وانتين aka da gurgu kaman gurgu ne ma'ana wancan wanda ya rasa wancan bayani kaman gurgu ne aikin ga gurgu ko gurguwa ga ta ga abu wata ya dauko shi hannunta ba zai kai kai ba kawace ba za ta sashi sai tsaftsaf ta sama ba ya yi ta gabo kaman a yi shi duka ne eh, ba kam lillahi abdihi bi ni'mati layi wancan na abin nan 20 style kenan ini ne mai cewa ai babu bakala guda ɗake nan za a zaɓa zaɓi shi ya